من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أسبر شاشدة قوة رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da uku kuma sha hudu kuma hudu ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a ta miladiya za mu tashi a tafsirin muna da muke a cikin suratul an'am aya ta 130 insha Allah a cikin karatunmu na yau kafin mu shiga amsa tambayoyi akwai abu da suke da alaka da tambayoyin da aka ambata abu guda biyu da suke da alaka a wanda nake so in yi tambihi a kai na farko shine batun bauta ma Allah haufan wa tama'an da aka tambaya aka ce wani waɗansu an ji waɗansu da wani daga cikin malamai yana cewa ba a yi ana bautar Allah ne don Allah kawai ba don tsoro ko kwaɗayi ba to akwai aya guda ɗaya wadda na so na faɗa a cikin wannan karatun waje take bayyanannar ra'aya ce akan wannan amma ban ambace ta ba a cikin wancan karatun shi nake so in tunatar da yan uwa in janyo hankalinmu a kanta Allah ta'ala ya ce wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan wa tama'a kada ku barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta ku kira Allah ku roƙe shi khawfan wa tama'a kuna masu tsoro kuna masu kwaɗayi to addu'a da aka ce anan wadu'uhu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a'u huwa ibada addu'a ita ce ibada saboda haka wannan kamar Allah ya ce ne ku bauta masa haufan wa tama'a to kaga duk wanda ya ce ba za a yi wannan ba maganarsa tana da hadarin gaske duk wanda ya ce ba za a bauta kuskure ne a ce ana bauta ma Allah wato a haufan a tsakanin wato alkhawf war raja to maganarsa tana da hadarin gaske dan ya ci karo da alkur'ani ya ci karo da alkur'ani idan bai sani ba gare ya tuba amma maganarsa tana cin karo da alkur'ani tun daga shi Allah yana faɗa ya ce ka abu kai kuma kana cewa ba haka za a yi ba Allah ya ce wa du'uhu khawfan wa tama'a kuma ita addu'a ita ce ibada kamar wannan ayar bi manzilati cewa wa abuduhu khawfan wa tama'a ku bauta masa kuna masu alhauf da kuma attama wanda ke shine arraja a wannan kenan abu na biyu a kan batun a sujudu tilawa a kan batun tilawa wanda a ajiya na ambaci a wato abinda aka ruwaito abinda na ce shine abinda na rinjayar a karatun jiya na mazhabar shekul islam Ibn taimiyya cewa yin alwala ba ba bane domin sujadar tilawa alkur'ani aka tambaya shin shekul islam Ibn taimiyya yana da magabaci akan wannan matsalar na ce ina kyautata zaton mazhabar riwaya na ce riwaya ne a mazhabar ahmad ina kyautata zaton mazhabar imam abu hanifa ne amma zan bincika to na bincika ba mazhabar imam abu hanifa bane ba ma riwaya bane daga cikin mazhabar imam ahmad a kaulin imam al-bukhari ne a kaulin abdullahi ibn umar ne kuma ikhtiyarin imam al-bukhari mazhabar bukhari ne amma dukkan a'immatul arba'a sun su hudu da abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad dukkaninsu sun tafi akan cewa sharaɗi ne in za ka yi sujudu tilawa ya zama kana da alwala sharaɗi ne a wajen wa'annan malamai jamahirinsu amma abdullahi amma imamul bukhari ya zaɓi cewa ba sharaɗi ba ne bisa abin da ya ruwaito daga abdullahi dan umar haka zalika an ruwaito kamar sa daga amir ibn sharahil a shaabi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai kuma wannan saboda haka kamar amma dai maganar da na faɗa na kan cewa ba za ka samu shekul islam ibn taimiyya ya tafi akan wani kauli ba face yana da magabaci domin yana ɗaya daga yana daga usul ɗin mazhabarsa da yake akai ta mazhabar imam ahmad kuma yana kanta kan cewar idan aka yi ijma'i idan wato ba wani malami da ya faɗi wani kauli to tamkar an yi ijma'i ne akan sabanin wannan kaulin sauraka idan wani ya zo ya faɗi wannan ƙaulin ya saba ijma'i shi yasa imam ahmad yake cewa kada ka taɓa magana ba tare da kana da imam kana da magabaci da ya riga ya gabace ka da ya fi ka ilimi akan wannan matsalar ba saboda haka ibn taimiyya yana da magabaci a cikin wannan matsalar kuma abinda duk da yake wannan saɓanin abinda jamhurin malamai suke a kai ne amma mun rinjaye da shi ta fuskar dalili amma tare da cewa mafi cancanta kuma mafi dacewa shine idan za ka yi sujada ka zamanto kana da alwala amma yayin da ya zamanto cewa kana tilawa alwalarka ta kare ko baka da alwala kana cikin mota ko kana cikin tafiya ko kana zaune baka da alwala amma kuma kana tilawa da ka kai mahaddaci ne ka zo aya ta sujada to maimakon ka tsallake ayat ta sujada kamar yadda ke shine ra'ayin waɗansu malamai cewa idan ka zo ayat sujada ba za ka iya yin sujada ba in ma saboda ba da abin da a kai akai shine sai da alwala ake sujadar kai kuma baka da alwala ko kuma lokaci ne da waɗansu malamai suke ganin ba a yi sujadar kamar shine lokacin da ba a sallan nafila to sai ka tsallake wannan ayat ta sujada kada ka karanta ta maimakon ka karanta ta ka yin sujada kamar yadda aka rubuto daga Imam Malik to waɗansu to wannan kaulin da muka zaɓa na Ibn Taymiyyah yana nuna cewar maimakon ka ƙin yin sujadar saboda baka da alwala ka tsallake ayar ba karanta ta ba gara ka karanta ayar ka yi sujadar ka da alwala ɗin da ba sallah ba ce to amma idan ya zamanto kan cewar a kana cikin hali ka yi ta a cikin halin alwala wannan shine yafi a wallahu ta'ala a'lam wannan dama na so na faɗakar akan tambayar da aka yi jiya ta wannan sujada ta tilawa alkur'ani a tambayoyin yau tambayar farko shine ya halatta mace ta yi kyauta da kayan sawarta ba tare da sanin mijinta ba e babu laifi mace ta yi mace ta yi kyauta da kayanta sawa'un na sawarta ne ko ba na sawarta ba mallakarta ta kyauta da shi ba da izinin mijinta ba domin mace tana mallaka kamar yadda namiji yake mallaka lirrijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabu mata suna maza suna da abin da suka tsoro ruta suka samu haka zalika mata ma suna da abin da suka tsoro ruta suka samu kuma Allah madaukakin sarki ya ce lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur maza suna da rabo daga abin da iyaye da dangi suka bari na gado haka mata ma suna da kaso kaga ya dangana musu da cewa lin nisa'i lam din nan a larabci tufidul milk wal ikhtisas wato suna da mallakar wannan kuma sun keɓanta da wannan saboda haka mace za ta iya mulki idan mutum ya mallaki idan mace ta mallaki abu ma'anan mulki shine tana da ikon ta tasarrufi a cikin sa yanda take so to sai dai waɗansu malamai sun sanya mulkin taqasiri ne takaitacce ne saboda faɗin Allah ta'ala wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama cewa wato duk wanda yake hankalinsa ba cikakke bane to a yi masa hajaru eh, a cikin dukiyarsa wato a tsare shi kan cewa ba zai tasarrufi da dukiyarsa yadda yake so ba kamar yaro kamar yaro wanda bai mallaki hankalinsa ba ko tsoho wanda yake ya riga ya ba shi da sauran hankalinsa kamar wata ran muna zaune a wani masallaci a madina wani dattijo a tsoho ne ya riga ya rikice shekarunsa sun yawa sai wani irin a masu zuwa masallaci suna bara din nan suna zagawa masallatai 'yan pakistan suna cewa ga abin da yake tare da su sun yi tafiya guzurin ya yanke ya zo mutane suka ɗauko daga mai bashi riyal biyar da mai bashi riyal goma ai tsoho sai ya ɗauko riyal ɗari biyar ya bashi ana ba ma ɗan pakistan riyal ɗari biyar bai saurari wanda zai bashi ba sai kawai jikinsa na rawa sai fita daga masallacin to ɗan wannan tsohon yana wajen shi ma magidanci ne sai ya tashi ya ce zo zo zo ya ce me ya baka sai ya nuna masa ya ce baka da hankali kawo sai ya karba sai ya ma ya baba kawo riyal goma sai ya karbi riyal goma sai ya bashi ya tafi yana ta guna guni cewa an kamar an hana masa ne to amma wannan tasarrufin da dan ya yi daidai ne tunda uban bashi da cikakken hankali in aka tashi sadaka ba da irin wannan ake sadaka ba ba bashi da cikakken hankali to kaga wannan sai aka yi masa an masa za a yi masa hajaru cewa ba zai tasarrufi da dukiyarsa ba kuma abin da dan yayi daidai ne haka yaro yanzu kamar kamar yaro yaro ya je ubansa ya ajiye kudin cefanen gida sai kawai tattaro kudin cefane ya zo ya bayar sadaka ya ji an ce ai sadaka yanzu ya kyale sai ka ce wannan sadakar ta yi haka ba ka ce wannan sadakar ta yi ba ko kuma ka ji yaro dan kankani kaga ya je ya ɗauki ya je ya bashi ya je ya bada dubu goma cewa ba shi alawa zai raba ma abokansa ne alawa ta dubu goma to kaga yaro dole a yi masa hajaru to waɗansu malamai suna ganin mace ita ma haka take ba za a iya kyale ta ce ta sarrufi a cikin dukiyar ta gabaki ɗaya ba saboda haka suka ce idan dukiyar ya fi kashi ɗaya cikin uku nata in ya wuce thuluthi to sai da izinin mijinta ba za ta yi tasarrufi a cikin sama da sulufinta ba sai da izinin mijinta wannan shine mazhaban malik cewa mace ba ta da ikon tasarrufi a cikin dukiyarta in ya wuce suluf wato kashi ɗaya cikin uku wato za ta iya kyauta da dukiyarta amma matsawar ya kai sulus wa sulusu kafir kuma ka'ida ce ta malik da ya ɗauka a bisa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa sulusu kafir a sulus wa sulusu kafir wato kashi ɗaya cikin uku mai yawa ne saboda haka ana ganin cewar wato tasarrufinta wato tuna a, a, a kwarewarta da wato kintsuwar hankalinta wajen tasarrufi takaitacce ne wannan shine mazhaban malik sauran malamai ba su yi muwafaka da shi ba anan yayin da suka saka mamma mace linzami in dukiya ta tace za ta iya tasarrufi da ita yadda ta so za ta iya tasarrufi da dukiyar ta yadda ta so ba tare da wani taqidi ba kuma wannan kaulin min haythu dalil shine yafi karfi saboda babu wani abu wanda ya iyakance a tasarrufi a cikin dukiyar ta. bal akwai abin da yake karfafa wannan kaulin shine Aisha ummul mu'minin ta kasance mai yawan kyauta ce da yawan yanta bayi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana kawo musu rabo na yayin da Allah ya bude dukiya ga al'ummar musulmi rabonsu da ake basu ana ba rabo da ya dace da matsayinsu na matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda har bayan mutuwarsa matansa ne shi yasa aka je kada a aure su shi yasa aka ce kada a aure su shi yasa dukkanin duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar su matansa ne shi yasa aka ce bai halarta a aure su ba saboda matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam a matsayin matansa suke mutuwa kawai in suna mutuwa sai su je su haɗu tare da shi sallallahu alaihi wasallam to ana ba su dukiya mai yawa to ta kasance tana da yawan kyauta da yawan sayan bayi tana yanta su sai abdullahi ibn zubair ya ce gaskiya fa idan aisha bata daina irin wannan kyautar ba zai mata hajaru wato zai ce duk wanda aisha ta ba shi dukiya kyautar ba ta yi ba sai ya ba da izini wato zai sanya dukiya ta karkashin tasarrufinsa wato ya mayar da ita hukuncin wanda take tasarrufinta maksuri ne ya ce ni ta ce ni za a yi mahajaru akan dukiyata ta ce ba za ta sake masa magana ba ta ƙaurace masa hankalin abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair shine waliyinta domin ɗanyarta ne kuma da shi ma ake mata alkunya ana ce mata ummu Abdullahi dan ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni da ɗaya rasulullah da me za a yi min alkunya yace ki yi kunya da ɗanyarki asma'u shine babban ɗanta abdullahi shine farkon farko farkon yaro da aka haifa na musulmi bayan hijira zuwa madina abdullahi ibn zubai so ana ce ma aisha ummu Abdullahi saboda haka shine tunda dan yatta ne ya zamanto shine waliyinta sai yake cewa zai mata hajaru aisha ta ce ba za ta sake masa magana ba sai da tukuna lokacin da take a rashin lafiya bayan dai shekaru masu tsohon rashin lafiya da ta yi sai ya saje cikin mutane an shiga za a je a duba ta shi ma ya shiga kada ta gani lokacin nan ba za ta ce don in ya nemi izini ya shigo sai ta hana ta ce ba ta yadda bai shigo wajenta to sai ya sace ya saci jiki ya shiga yana shiga sai ya fara neman afuwa ki yafe min ki yafe min ya amma ki yafe min ya hala sannan sannan masa afuwa ta dawo take masa magana to kaga da yana da haƙƙi kan yi mata hajaru da asali ne cewa a nema mata hajaru da ba za ta yi masa inkari ba amma sai ta yi masa inkari saboda ka wannan yake nuna gaskiya mace tana da haƙƙi ta tasarrufi a cikin dukiyarta sai dai duk wanda aka ga yana tasarrufi a dukiyarsa ta barna to idan mijin ya gani zai iya zuwa wajen alkali ya ce a yi mata hajaru da hukuncin alkali za a iya mata hajaru a ce to ke duk abin da zaki iya yi na kyauta da alheri iyakacin kashi ɗaya cikin uku kawai zaki sauran sai da izinin mijinki alkali zai iya yin wannan to in alkali yayi wannan yana da dama yayi saboda a lokacin nan tasarrufinsa tasarrufin wanda yake duba ya zuwa ga abin da yake maslaha ga wanda aka ce masa hajaru. su alkali zai iya yi amma mutlakan amma ba tare da hukuncin alkali ba a ce miji shine yake da haƙƙi sai da izinin sa sannan mace za ta yi tasarrufi in ya wuce sulusun dukiyarta wannan yana a sabanin abin da sauran malamai suka tafi a kai ne kuma wanda yake shine a mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam mata suna yin kowace sallah a asirce shine sirrantawa a kowace sallah wannan daidai ne eh wannan akwai tafsil asali sallar mata kamar sallar maza take kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ina sallah ma'ana ku bayyana inda nake bayyanawa ku asirta inda nake asirtawa kuma wannan shine asali hatta ga sallar mata imamul bukhari yace ya ruwaito daga ummu darda al-kabira yace wa kanat tusalli kama yusalli rijal wa kanat faqiha ta kasance tana sallah kamar yadda maza suke sallah kuma faqiha ce malama ce masaniyar addini ce matan sahabi saboda haka wannan ya nuna cewar asali mace ta yi sallah kamar yadda namiji yake sallah to sai dai kuma malamai sun duba umumul adilla sun duba sauran dalilai na shari'a suka ce idan mace tana waje wanda yake akwai mutane da ba muharramanta ba a wajen kama a cikin masallaci kuma a cikin kamar irin a cikin masallacin makka da madina a masallacin makka ma dai inda yake maza da mata duk suna haduwa in za ta yi sallah a nan wajen yadda za wani namiji zai iya jin karatunta ba muharraminta ba to ta asirta saboda muryar mace tana iya motsa sha'awar mutum namiji mutum musamman wanda yake ya dade yana goranci kuma mace ta zo tana karatu da kyakkyawan murya ana son a yi karatu da da lahan sai ga ana karatun alkur'ani kuma abin nan a mutum ya zamanto ya shiga cikin wani hali wanda yake bai dace ba da karatun alkur'ani kuma ya zamanto ya motsa sha'awa kaga bai dace ba amma kai mutum ne mutum ne shi wannan za ta iya faruwa to sai aka toshe wannan kofar shi yasa malamai suka ce ta asirta amma in tana kuryar ɗakin ta ne ko tana cikin mata inda ake bayyanawa ta bayyana inda ake asirtawa ta asirta wannan shine daidai amma inda yake ya zamanto kan cewa tana cikin waɗanda yake za su iya jin kamar ko kuma za ta yi sallah a cikin ofis ne ko tana da kanti nata eh, ko kuma ta tana da kanti nata akwai mutane za su iya shigowa tana yin sallah a in ta bayyana karatu waɗanda suke shigo waɗanda suka zo kantin za su iya jin muryar tata kuma ba muharramanta bane to nan sai ta asirta wannan shine asal saboda duba da dalilai na shari'a na kan cewa muryar mace idan ya zamanto cewar za ta iya zaman za iya tayar da fitina to kada ta bayyana kuma wani yana da asali a cikin a fi'ilin ummahatul mu'minin Aisha ummul mu'minin tana cewa mun kasance muna ɗaukaka muryar mu da talbiya amma idan mahaya suka zo wucewa da mu ko kuma muka zo wuce waɗansu sai mu sassauta sautinmu ba ma ɗaukaka muryar domin al'asul wajen talbiya a ɗaukaka murya ko shine asali a ɗaukaka murya shine ake domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika jibril ya zo ya ce min alhajju al'ajju wa thaj abinda ake so da hajji shine al'ajju shine ɗaukaka murya wa thaj kwararar da jini alhajju al'ajju wa thaj kaga abin nan akwai jinasi a cikin magana to al'ajju din ɗaukaka murya da talbiya ga kowa da kowa sai wanda shari'a ta togace shine mata yayin da ya zama cewa cewa ta ɗaukaka muryar maza za su rinka ji to shine ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta kiyaye mana wannan sunnar cewa su haka suka kasance suna ɗaukaka murya idan ba kowa da yake yawanci ayari suke yi matan annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke tafiya hajji Abdullahi sayyidina Umar ya kasance yakan hada su da Abdulrahman ibn Auf ya zama to shine shine sarkin alhazai na matan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake tafiya tare da su to suna tafiya tare suna ɗaukaka muryarsu da talbiya amma in waɗansu mahaya suka zo wucewa da su ko kuma su suka zo wuce waɗansu matafiya to sai su sassauta don kada ya zamanto kan cewa muryar tasu an ji ta ta iya motsa sha'awar wanda mai cuta a cikin zuciyarsa na'am da yawa a ɓoye suke yi talbiya ɗin karatun eh babu eh, eh, idan sun yi a din babu komai illa a mazhaban malik an jaza musu dama kuma duk a cikin mazahib din malik ne yake cewa idan mutum ya asirta a inda ake bayyanawa ko ya bayyana inda ake asirtawa zai sujada amma sauran malamai sun ce in ka asirta ko ka bayyana babu sujudu sahau saboda ka a wajen sauran malamai babu komai asirtawar tasu malik shine yake da wannan asal din to shi kuma a wajensa mace ta asirta babu komai gare ta hmm. ta asirta din shine asali ga baki ɗaya ba shi da wannan tafsil din na'am asirtawa abinda ake nufi da asirtawa shine mutum ya jiyar da kansa shine ma'ana asirtawa wato wanda yake kusa da kai ba zai ji ba shine ka asirta asirtawa ba shine ka rinka yin sa a zuci ba bakinka baya motsi kai gum amma ka ce kana karatu <laughs> wannan ba karatu kake ba karatu dole ya zamanto da motsin harshe hmm? da motsin harshe yadda zai zamanto lam ya fita daban ba ta fita daban za ka yi ba wato leɓanka ya haɗu amma kuma kada ya fitar da furici da na kusa da kai zai ji sai kai ne za ka ji ka ji yadda kanka wannan shine abin da ake nufi da alisrar asirtawa akan Eh. Ah. eh to ka gani wannan kaga shi ma hujja ne ga jamhurin malamai kwarai da gaske hadisin a ah, juwairiya ce ko hafsa a kware wannan hadisi shi ma hujja ne ga sauran malamai sabanin amma ko da yake ba lalle ya zama to hujja ba ta yi tana da dukiyar sama da thuluthi a shahid wato ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ce tana da baiwa sai ta yantar da ita da ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ta gaya masa sai ce da kin gaya mun da na nuna miki abin da ya fi wannan da sai in sa ki da sai in sanya ki ki bayar da shi ga danginki ya rinka musu hidima da wannan shine zai fi da zai fi lada domin zai zama kan cewar ta yi isani sannan kuma ta sada zumunci ta yi isani sannan kuma ta sada zumunci ah, to kaga wannan ya nuna kan cewa mace tana da iko ta tasarrufi ba da izinin mijinta ba tunda ta yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yi ikrarin ta wannan tambayar yace ya halatta mutum yayi wa mutane sallar tarawihi ko tahajjud kuma a biya shi in ka ce a biya shi wato kenan jinga aka to shi kuwa ba a yin jinga ba a yin jinga a cikin wannan a saboda aiki ne na ibada a za a iya biyansa daga cikin za a iya biyansa daga cikin baitulmal kamar yadda imam ahmad ya ce za a iya biyan mutum daga cikin baitulmal daga cikin dukiyar al'umma ta musulmi a ɗauka a rinka bashi saboda ganin kan cewar a ya tsara kansa daga yin sauran abubuwa ya zo ya yi wannan ya ce amma mutum ya ce ma 'yan unguwa sun ce masa sai imamu ahmad na rike wannan fatawar tasa ya ce amma mutumin da zai ce 'yan unguwa ba zan muku sallar tarawi ba sai kun haɗa kaza da kaza kun bani kullum kuna biya na ya ce wannan la khairafi babu alheri a cikin wannan liman su kyale shi su nemi wani saboda haka idan dai an idan yayi wannan sharadin ne to zahirin wannan riwayar a mazhabar Ahmad bata bai halatta ba domin abin da yake yi ibada ne shi kansa ba kuma wata manfa'a ce yake kai su ya zuwa yake kaiwa ya zuwa gare su ba sabanin kamar mutum ne yake da ilimin alkur'ani zai iya yin ruqya a bashi lada wannan babu laifi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin waɗanda suka yi ruqya da Fatiha aka ba su lada aka biya su yayi ikrarin ya tabbatar da su akan wannan haka zalika malamai sun yi fatuwa kan cewa mutum zai iya wato koyar da ya koyar da alqur'ani a bashi lada malamin alqur'ani ne a bashi lada wanda ko ju'ul ko ujra alju'ul shine matsalan a ce ga ɗana nan idan ya haddace alqur'ani ko kuma in ya haddace rabi ko in ya haddace izufi goma ga abin da zan baka shi kuma ya dukufa akan wannan a biya shi idan ya yi wannan babu laifi duk ya fada cikin inna a haƙa ma akhadtum alaihi ajran kitaballah abin da a kitabullah da fi cancanta ku sami lada a kansa ku karɓi wato kudin lada a kansa shine littafin Allah so ta wannan hanya nahiyar babu amma idan wato kyauta ne suka bashi ko lada ne a ko sadaka ne suka ba shi wannan babu laifi wanda ke kuma wannan ai ba a sharaɗi domin biya ma'ana biya ma'ana jinga ce kenan ake ujira kenan ijara ce wato mun ɗauke ka aiki me ya aikin da zan rinka yi limancin sallah um, a cikin watan azumi na tarawi ko na tahajjud um, kuma za ka sauke alkur'ani eh to zan sauke alkur'ani dama mahaddaci ne to shikenan nawa za a bayar a yi a yi lissafi a kullun ya tsaya ya lissafa ya ce to a kullun ya kamata a ce an bashi dubu biyu saboda haka cikin wata ɗaya kaga dubu sittin kenan a ce to shikenan ya ce to dubu sittin za a bayar in karshen wata yi suka kawo dubu hamsin suka bayar zai ce a ba haka muka yi da ku ba saboda haka ina bin ku dubu goma to kaga wannan ta zama to jinga to wannan ijara ce batila ah, wannan ya ce da Allah yi wa masu mukami nasiha da suke cikin talakawa musamman bangaren wato jami'an tsaro saboda matasa na son irin wannan aikin amma ba sa nema musu aikin irin su na zowa wannan tafsiri don Allah a yi musu nasiha sosai to ina ganin yana da bai kamata ka ce ka yi musu hukunci da cewa ba sa neman musu aikin ba um, kada ka yi saurin hukunci ga mutum cewa baya yin abu sai tukuna ka gwada haga bai yi din ba eh, a ni da a sani na akwai mutane da suke yin wannan taimakon ko shekaran jiya nan akwai bawan allah wani yaro mai alamar salaha tare da shi da kintsuwa ya dade yana neman shiga soja bai samu ba kuma akwai wani bawan Allah wanda yake shi yana daga cikin hafsoshin soja da abin nan haka an san shi dai anan masallacin aka yi masa magana kuma ya hada shi da wanda yake dauka din kuma alhamdulahi a jiya aka bugo waya aka ce an yi masa alkawari za a dauke shi saboda haka daidai gwargwado mutane suna yi saboda haka a ci gaba dai da yin wannan kokarin duk wanda suke kokarin himman neman shiga abin nan a shiga a aikin wato ɗaya daga cikin jami'an tsaro saboda tsare mutuncin addini ma'ayan duk wanda zai shiga ya shiga da wannan niyya niyyar taimakon addini da tsare mutuncin addini domin wannan tun lokacin malam abubakar gumi yana da rai abin da yake tafaɗa faɗa kenan kuma wannan abu shine abin da usul na ilimi suke nunawa idan musulmi suka korace ma waɗannan gabaki ɗaya zai zama to ne ga addinin musulunci da al'ummar musulmi sai zaman to baki ɗaya muna zaune a ƙarƙashin waɗanda suke ba musulmi ba wanda kuma harkar tsaron rayukanmu da dukiyarmu suna hannunsu sai inda suke da mu wanda yake kuma wannan barna ce kamar yadda iz bin abdulsalam ya ambata a cikin idul ahkam a lokacin nan malam abubakar gumi yana faɗa waɗansu sun gane wannan hikimar taso waɗansu da yawa ba su gane ba amma yanzu kaga ya bayyana kuma yanzu ɗin irin abin da yake faruwa kenan ko shekaran jiya waccan a dan uwa malam ahmad gumi dr ahmad gumi sai da ya janyo hankalin a manyan kasan nan a kan rashin adalci da ake ma musulmi wajen ɗauka a cikin soja in ka tsaya ka duba sunayen za ka gani rashin adalci da ake ma musulmi kuma yanzu batun harkar ruwa ma ga baki ɗaya za a danka su a hannun 'yan niger delta ne don su aka je ake koya ma yadda za a rinka su ake koya ma yadda za a rinka wato tabbatar da tsaro na gabar ruwa yanzu karshe zai zama tukan cewa gabar ruwan najeriya ga baki daya tsaron a hannun waɗannan waɗanda suke da su ne 'yan ta'addanci amma yanzu an ɗauke su an je ana yi musu training akan wannan saboda haka duk irin wayannan abubuwa suna faruwa kuma wato hatta su kansu manyan namu ma suna kuka da abin kuma wannan shine laifinmu mu muka janyo mu kanmu mu muka janyo mu kanmu wannan Da haka mu ci gaba da da addu'a kan Allah ya canza mana da abin da ya fi alkhairi kuma Allah ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ya ɗaukaka musulmi ya tsare mutuncinmu ya tsare mutuncin addininmu kuma mu yi bakin ƙoƙarinmu mu yi bakin ƙoƙarinmu wurin abin da yake zai tabbatar mana da karamarmu da karama addininmu. kada yi yoyo dan kawai mun ga wani ya zo ya yi hayaniya ya yi kwaramniya ya je ya haɗa kai da waɗanda suke za su ba za su tsare mana mutuncin addini ba amma dan yana da abin hannunsa ya zo ya fitar da dukiya shikenan mu bi shi saboda dan abin da dan abin da ya bamu da zamu yi bukatar yau da ishi amma ko mu zauna muna cikin halin kakanuka na shekara da shekaru zamanto masu tunani masu menene ingancin hadisin da ke magana kan cewar idan mutum ya zo masallaci ya tarar liman yana hudu ba kada ya zauna har sai ya yi tahiyatul masjid eh hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim yana bal yana cikin sahihul bukhari ma hadisin jabir ibn abdullah ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutum idan ya zo alhali liman yana hudu ba kada ya zauna sai ya yi sallah raka'a biyu ah, a cikin ba a cikin bukhari ba ya riwaya ta zo da wal yatajawwaz fihi ma ya takaita su saboda haka hadisi ne ingantacce ah, wanda yake nassi ne akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي آياتي وينذرونكم لقاء Allah ta'ala ya ce ya ma’ashar jinni wal insi ya ku jama'ar mutane ya ku jama'ar aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikinku ya kusuna alaikum ayati suna gaya muku ayoyina wato suna karanta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha kuma suna gargadi na saduwa da wannan ra ƙalu shahidna ala anfusina sai suka ce mun yi shaida mun shaida akan kanmu wato mun yi ikrari mun tabbatar a kan kanmu kan cewa waɗannan manzanni sun zo mana kuma mun cancanci azaba a kan rashin biyayya a gare su wa gharratuhumul hayatu dunya kuma alhali a lokacin da suke faɗa kuma alhali rayuwar duniya ta ruɗe su don haka ba su imani ba ai wato suna yi ma kansu shaida suna itirafi da kuma kan cewa rayuwar duniya ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kuma suka sake yin shaida akan kawukansu kan cewa hakika su sun kasance kafirai zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun wannan wato al'amarin na aiko da manzanni domin ubangijinka wato ubangijinka bai kasance mai halakar da alkaryatu ba bi zulmin saboda zalincin da suka aikata yayin da suka aikata zalincin wa ahluha ghafilun alhali suna marafkana ga barin sanin cewa wannan zalincin zalunci ne sai Allah ya sanar da su cewa sun yi zalunci tukuna ta hanyar aiko musu da manzanni sannan sannan ne uku ba za ta sauka a gare su a cikin wannan aya ta farko ya ma'asharal jinni wal ins akwai tabbatar da risalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga aljanu tunda gashi an gashi ana yi musu khitabi ana cewa ya ma'asharar jinni ya ku taron aljanu idan da ba a aiko shi zuwa ga aljanu ba ba zai kira su bai ya ce ya ku aljanu amma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya an gaya mata ya karanta alkur'ani kuma a cikin alkur'ana cewa ya ma'asharar jinni an nuna cewa aljanun su kansu an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa gare su kuma wannan shine abin da dalilai suka tabbatar kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه أشياء سكي تشوى يا قومنا أجيبوا داعي الله ya ku mutanenmu ku amsa kiran Allah ku amsa makirayin Allah ka gani ku amsa kiran makirayin Allah shine kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya sar turo su suka saurari karatun alkur'ani su waɗanda suka ji karatun alkur'anin nan su ne wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma masu suna masu gargadi ga mutanensu suna wato manzanni ga mutanensu yan aike ga mutanensu ba manzanni na Allah ba ba to ba manzanni da aka ba su matsayin annabci da risala ba a'a kamar ashabul qaryati ne id ja'a al mursalun wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'a al mursalun manzannin da suka zo ma wannan alƙaryar wanda Allah ya ba mu labari a cikin suratu yasin ba manzanni ne annabawa ba hawariyun ne mabiyan annabi isa ne su ne wanda aka tura su zuwa ga wannan alƙaryar sai Allah ya kira su wato manzanni idh ja'aha al-mursalun ay mursaluna min ƙibali Isa alaihi daga wajen annabi Isa suke saboda haka waɗannan aljanu da suka ji saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji karatun alkur'ani suka zamanto manzanni masu gargaɗi ya zuwa ga mutanensu Allah ya kira su almunzirun wallau ila qaumihim munzirin suka koma suna masu gargaɗi ya zuwa ga mutanensu to wannan abin da zai faru ranar alkiyama ne na cewa Allah zai ce ma jama'ar mutane da aljanu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzani ba zo muku ba daga cikin a cikin nan wajen a kaga dai hitsabin ga aljanu ne da mutane kuma zahiri sai a dauka cewa manzani daga cikin wato manzani daga cikin ku ya ku mutane da aljanu to kaga sai a ɗauka cewa kenan daga cikin mutane akwai aljanu daga cikin daga cikin al'ai daga cikin mutane akwai manzanni daga cikin aljanu ma akwai manzanni amma manzanni daga cikin mutane kawai suke babu manzanni a cikin aljanu domin Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mu aiko da waɗansu manzanni ba kafin kai face rijalan mazaje min ahli alqura daga cikin ma'abuta alƙarya rijalan kaga wannan mutane ne ba aljanu ba ne aljanu ba a sifanta su da arrujula ba a sifanta su da mazaje maza daga cikin mutane suke to don haka manzanni daga cikin mutane suke babu manzanni daga cikin aljanu to abinda ake nufi alami a cikin rusulun minkum manzanni daga cikinku ba su zo muku ba ai ku mutane manzanni sun zo muku annabawa ku kuma aljanu manzanni masu gargadi sun zo muku irin su wannan wallau ila qaumihim munzirin din masu gargadi da suka ji wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam to su ma tamkar manzanni ne domin al'ibra bulughud da'awa wato da'awa ta riski mutum ba sai idan wato me idan sako ya ishe wato ya tike ya zuwa ga mutane to manzo ya zo musu saboda haka manzannin na mutane sun zo ma aljanu yayin da saƙon manzanni ya tike zuwa gare su sawa'un sun ji saƙon mubasharatan daga annabi ne kamar yadda waɗannan aljanun suka zo suka ji saƙon karatun alkurani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zo musu da wasitar waɗanda suka ji ne suka yi musu riwaya suka ce ga saƙon Allah da muka ji daga daga bakin annabin Allah to saboda haka su ma wannan da'awa ta riske su saboda haka a shahid dai ala ayi halin hujja ta tabbata a gare su akwai fuskoki daban sauran waɗansu fuskoki da malamai suka bi wajen tafsirin wannan ayar don nuna cewa rusulun minkum manzanni daga cikinku ba yana nufin akwai manzani daga cikin aljanu ba ne waɗanda suke annabawa a'a akwai akwai kuma taujihi daban da waɗansu malamai suka kawo wanda yake ba sai mun ba za mu tsawaita wajen ambaton waɗannan fuskoki ba suna alaikum ayati waɗannan manzanni suna karanta muku ayoyina su ne annabawa suna karanta ayoyin da wahayi ya zo musu daga Allah ko kuma wahayin da aka umarce su da su bi shi waɗanda yake kuma ba annabawa biyan annabawa suna karanta wahayin da ya zo musu daga annabawa wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gargadin saduwar da ku da wannan rana wanda ya nuna kan cewa wazifar manzanni shine karanta ayoyin Allah da kuma gargadi gargadi abin da ake nufi da gargadi shine ba da labarin abin da yake akwai tsoro ga wanda bai wato ga wanda bai karba abin da ake gaya masa ba umarni da ban tsoro kan cewa idan baka bi wannan umarnin ba ga abin da zai same ka shine shine shine al-inzar to a cikin cewar a cikin yin shaida din nan da suka yi akwai tabbatar da cewar akwai wato kunyata mushrikai kan cewa gashi wato mutane da aljanu ga baki ɗayansu suna yi ma kansu shaida a gaban Allah cewa haƙiƙa manzanni sun zo musu baina ma ka waɗannan mushirikan na maka suna inkarin manzo da ya zo musu tare da cewar wanda suke takama da bautarsu su ne aljanu har suke musu wahayi ɗin su kansu rana alkiyama za su zo suna yin ikirari gaban Allah cewa haƙiƙa manzo ya zo musu don haka kenan kamar ana cewa ku yanzu iyayen gijin naku za su zo suna shaida gaban Allah cewa hakika manzo ya zo musu a lokacin da shaida ba za ta amfane su ba to ku me zai sa yanzu tun yanzu tun da manzon ya zo muku ba za ku karbi sakonsa ba a ku yi imani sannan a cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce wa gharratumul hayatu duniya rayuwar duniya ta ruɗe su a cikin wannan akwai ishara ga cewar rayuwar duniya ita ce take sanya kafirai suke kafirci wanda ba sa imani abin da yake sanya su suke rashin imani rayuwar duniya ruɗin rayuwar duniya wanda yake nuna akwai zuhudu wanda yake mafi karancin zuhudu da yake kowa ya ba ya yi shine abin da ake nufi da zuhudu gudun duniya da rashin kyale duniya ta ruɗe ka to waɗansu suna ɗaukan zuhudu wani matsayi ne can sai su annabi sai irin sahabbai da irin su sayyidina abubakar to akwai zuhudin da yake dole kowa sai ya yi shi inda yana so ya tsira a wajen Allah shine zuhudin da zai sa rayuwar duniya za ta hana ka zuhudin da zai sa da zai tsare ka daga ruduwa daga rayuwar duniya ruduwar da za ta hana ka imani da Allah da bin addinin Allah akwai wanda yake rayuwar duniya ta ruɗe shi har ba shi da lokaci na addini kwata-kwata saboda yana ganin addini wani abu ne wanda yake shi bai kamata ma a kawo masa wannan a cikin rayuwarsa kamar yadda mafi yawan mutanen europe suke yanzu mafi yawan mutane a europe ba sa addini la musulunci wala kirista wala yahudanci wala wani abu ba su da lokaci kan wannan ba su da lokaci kan wannan suna ganin ma ka tsaya kai tunanin allah wani bata lokaci ne yaushe kana lissafi kana ganin stock ya tashi stock ya yi ƙasa kana duba tashin dala da saukar dala yaushe za ka tsaya kana wannan tunanin wani har yaushe kake da wannan lokacin da za ka yi wannan idan har an samu wannan ranar lokacin to an tara dalolin sun yi yawa to lokaci ne kuma yadda za a je a shakata a shagiya a yi sharholiya a je wani tsibiri hmm, wanda ba a ba a shiga tsirbin sai tsirara to lokacin za a zo a yi wato lokaci ne na wato a wato a huta daga bata daga lokaci da aka je aka bata aka aka aka bazama cikin neman abin duniya to wannan rudin na rayuwar duniya su ne wanda ya kai su kimma to akwai irin waɗannan akwai waɗansu kuma rayuwar duniya ta ruɗe su da sun yadda akwai addinin amma ba su da lokaci ga addini ba su da lokaci da za su san shi ba su da lokaci da za su san me haƙƙin Allah in ma har an ci sa'a in har waɗannan sun ci sa'a to watakila irin waɗanda yake idan dare ya yi za su yi to su zo duk saloli da ba su yi ba su zo su a zahar la'asar magariba isha sai a yi kafin a kwanta saboda ba lokaci mana ba lokaci to akwai waɗanda suke irin wani rayuwar duniya ta ruɗe su to wannan duk rashin zuhudi ne rashin ƙaurace ma rayuwar duniya ne domin ita rayuwar duniya wato Allah ya ya yi ta danta jarabawa ne kamar yadda Allah maɗaukakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya ce yayin da Allah ta'ala ya halicci aljanna sai ya ya ya sanya dukkan a wato abu wanda rai yake so ya sanya a ciki sai ya ce wa mala'ika jibril ya je ya duba aljanna da ya je ya ganta sai ya ce me ka gani ya ce ai ya Allah ba wanda zai ji labarinta ka gaba cewa ba wanda zai ganta ba shi ya ganta ya ce ba wanda zai ji labarinta sannan ya zamanto bai yadda ya shige ta ba to sai Allah ya lullube ta da abubuwan da rai baya so sai ce to je ka ganta sai ce ai ya Allah da ya dawo Allah ya tambaye shi ya ce me ka gani ya ce ai Allah ina jin tsoron cewa ba wanda zai iya shiganta saboda duk abin da ba a so shine lullube ta da Allah ya halicci wuta sai sannan sai Allah ya halicci wuta sai ya ce mala'ika Jibril ya je ya duba ta da ya je ya ganta da ya dawo Allah ya tambaye shi ya ce me ka gani ya ce ai Allah ba wanda zai ji labarin ta sannan ya yadda ya shige cikin ta to sai Allah ya lullube ta da dukkan abin da rai yake so duk abin da rai yake so sha'awat sha'al shahawat sai Allah ya lullube ta wuta da ita sai ya dawo Allah ya tambaye shi me ka gani yace Allah ina jin tsoron cewa duk gabaki ɗaya kowa daga kowa cikin bani adam duk shiga za su yi cikin ta to duk abin da suke so tana wannan hanyar to wannan ita ce rayuwar duniya Allah ya ita ce ta lullube abubuwan da ke cikinta na rudi shine ya lullube wutar jahannama to ba abin da yake rudin rudin dan adam ga barin Allah da barin abin da zai amfani shi illa rayuwar duniya izzata da jin daɗinta da holewarta da abubuwa da rai yake da abubuwa da rai yake so a cikinta shine yake ɗauke hankalin shine yake wato alghuru shine yake rudin a shine yake rudin mutum to kaga kenan dole ka samu wani nau'i na zuhudu wani kadari mikidari na zuhudu wanda zai sa kada ta rude ka rudin da zai raba ka da addini baki daya saboda haka wannan wannan kadari wannan gwargwado na zuhudu wajibi ne kada ka rudu da rayuwar duniya da har za ta zamanto ta raba ka da addini kwata kwata ba kai ba Allah wannan wajibi ne ya zamanto kan cewa kai yaki da zuciyarka akan rashin ruduwa da duniya domin ka samu makanka wannan don shi ne in ka samu wannan ka samu in ku baka samu wannan ba to a ka riga ka halaka to sauran abu kuma kamar kada ta ruɗe ka kan kada ka samu matsayi na wato daga cikin matakai na ihsani na matsayin wato kusanci da Allah jalla wa'ala wannan kuma ƙari ne wanda kowa ya yi ƙari a wannan to ya samu ƙari ne a cikin wato kusanci da Allah shine irin zuhudin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya guji ruduwa da duniya ya zo ya samu sayyidina Umar ya zo ya same shi yana kwance kan tabarma ta kaba ya duba ɗakin ya ga babu komai sai wata 'yan ragaya da aka rataye salkar ruwa sai wannan tabarma duk ta yi rudu-rudu a jikin fatarsa ko katifa babu ko matashi ma babu haka ya same shi a cikin ɗakin babu komai sai wannan sai na umar ya yi kuka ya ce ya rasu lalla. ga sarakunan farisa ga sarakunan rum ga irin abin da suke ciki na ni'ima sarkin farisa fa ƙawanya yake sanyawa awarwaro yake sanyawa tun daga dantsan hannunsa har ka faɗa zinare ne kawai zinare ne kawai siwari kisra ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma suraqata bin malik hmm, yaya zaka kasance ran da ka sanya siwari kisra da aka ci daular kisra sai na umar ya ce ina suraka ya ce gani ya ce zan cika maka alkawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka ga awarwaran kisra sa su a hannunka ya zira su to sai na umar ya ce ya rasulullah ga su halin da suke ciki amma kai kuma ga ci kai ne mafi girma a wajen Allah amma ga irin halin da kake ciki ba za ka roki Allah ba ya dan wasa maka ya yalwata maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya miƙe ya zauna yace awa fi shakkin anta ya binal haɓɓab. kana cikin shakka ne ya haɓɓab ya yace waɗannan mutane ne da Allah ya gaggauta musu jin daɗin su a nan duniya to ina yaqini bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ma mutane ku yi imani da lahira idan da ya je na tara abun duniya kaga irin typical abun da shugabanni 'yan siyasa suke kenan su kada mutane can su kuma su noke su kwashe duk abin alherin ba abin da 'yan siyasa suke ba kenan shugabannin duniya abin da suke kenan shi yasa ma har irin su kalmak suke cewa religion is the opium of the people addini shine wato wiwi da aka ba ma talakawa su ta shan wiwi din su kuma mutane su ta kwasar kuɗin yan jari hujja haka ya ce addini yake to irin addinin su kenan amma ba irin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da yace lahirar a aikace lahirar ya fuskanta bai nemi duniyar ba bai nemi wani bai bata ruɗe shi ba bai dauke ta akan komai ba to wannan mataki na zuhudu wannan kuma shine irin wanda yake wanda za su yi haran su samu wannan sai waɗanda suke kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin matakansa na ihsani kuma haka shine halin sa salawatullahi wa salamu alai shine halin sahabbai wajen kokarin su na wato rashin ruduwa da rayuwar duniya saboda haka a shahid dole mu yi wani miƙidari na zuhudu da kada mu rudu da duniya rudin da zai raba mu da addini gabaki ɗaya. sannan a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa wa shahidu ala an anfusihim annahum kanu kafirin a cikin wannan shaida da suka yi ta biyu akwai wato zargi ga kansu sannan kuma akwai tsoratar da musulmi masu sauraron alkur'ani da kada su zamanto a cikin wannan hali halin da za su yi nadama don wannan shaida gaskiya ce za ta afku saboda haka tun kafin lokacin ya faru kai ka farga ka zamanto kai shaida kai ikirari da zuwan manzanni kai abin da ya dace tun kafin lokaci ya kure da za ka zo ya zamanto kan cewar ka zo ka nemi kanka mummunan shaida sannan a cikin faɗin Allah jalla wa'ala zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun wato Allah baya halakar da al'umma saboda zalunci da suka aikata shine shirkar da suke yi wa ahluha ghafilun alhali yan wannan alƙaryar suna wato marafkana ba aiko musu da wani manzo ba da zai bayyana musu wannan zalunci domin ma'anar alghafla a nan wajen shine adamu irsalin rusul dan Allah ya ce ne wato aiko da manzannin Allah ya yi shi ne domin Allah baya sunnar Allah sha'anin Allah baya halakar da al'umma saboda sun yi zalunci alhali suna marafkana gabarin sanin cewa zaluncin suke shine Allah ta'ala yake cewa rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul manzanni masu masu faranta rai masu tsoratarwa domin kada mutane su samu wata hujja akan Allah bayan ya riga ya aiko da manzanni ce ai Allah me yasa baka laula arsalta ilaina rasul wa laula walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi faqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhsa walaula Allah madaukakin sarki yake cewa da ba dan kada su ce ya ubangijinmu me yasa baka aiko mana wato manzo ba mu bi ayoyinka wato Allah ya aiko da manzani don kada mutane don Allah yanke ma mutane hanzari don kada ya zamanto sun ce Allah ai baka aiko mana da manzo ba to shi yasa Allah ya aiko da manzani kuma kaga cikin hikimar Allah manzanni suka rinka zuwa sun arsalna rusulana tatra muka aiko da mu ɗaya na bin ɗaya haka suka rinka zuwa shine a tatra wato ɗaya na bin ɗaya daga annabi ya tafi sai Allah ya kawo wani annabi kamar yadda Allah ta'ala ya ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi bani Isra'il kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar koyaushe wani annabi ajalin sa yazo sai Allah ya kawo wani annabin bayan sa har Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tsare sa ya zama to tamkar yana nan ne alqur'ani da sunna suna nan cif suna nan tsare ba a canza su ba a baddala su ba ga alqur'ani yana nan yanda yake ga sunna kuma cike bukhari da muslim suna nan da sauran littafan sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam tamkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu ana bayanin su kuma ya suna Allah ya sanya musulmin suna ta yada shi a ko ina ko ina ya zama kan cewa ana sanin sakon Allah din to tamkar wato risalar tana nan ne to duk wani ya daga cikin yankewar hanzari da Allah ta'ala yake yi so dan haka a cikin wannan mu san cewa mu da hujja gaban Allah jalla wa ala mu da wata hujja kuma hujjar mutane kuma Allah madaukakin sarki wannan yana nuna mana isar cikakkiyar rahmar Allah inda ya zama to kan cewa bai yi ma mutane azaba ba sai da yanke musu hanzari sai da yanke musu hanzari kuma kun ga haka aka nuna mana ko wajen shari'a ko wajen shari'ar musulunci idan aka kawo shaidu kafin alkali ya yi hukunci sai ya yi izar ya yanke maka hanzari kana da abin da zaka ce a cikin wannan shaida ya kai mai kara ya kai wanda aka ya kai wanda za a yi hukunci a kanka an kawo shaidu mudda iya kawo shaidu kana da magana da za ka yi kan waɗannan shaidu in ka ce baka da magana shi kenan sai a zartar maka da hukunci wannan shine adalci to haka Allah ya yi mana tamkar haka Allah ya yi mana Allah ya yanke mana hanzari da aiko manzanni na'am wani kullum darajatun mimma amil وما ya ce wali يعملون الله يتي tun min مما عملوا ga dukkanin ga kowanne daga cikinsu su masu aiki da da'ar Allah da su masu aiki da saban Allah ga kowanne daga cikinsu darajatun akwai matsayai wato darajoji martabobi mimma amilu saboda abin da suka aikata ma kowa yana da martaba gwargwadon abin da ya aikata wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun kuma ubangijinka ba marabka ka ni bane gabarin abin da suke aikatawa ya sani dan haka duk darajar wanda ya bama ya sani ya san aikin da yayi sannan kuma ya san darajar ta dace da shi wato daga su masu da'ar da su wanda suke sabo din daga cikin mutane da aljanu din kowa yana da daraja gwargwadon aikinsa wanda yake nuna kan cewa tun anan duniya Allah madaukakin sarki zai tabbatar ma da su masu da'a daraja irin wadda ta dace da su ko da kuwa ya yi nufin halaka alkaryar nan ne in ya halakar da alkaryar to su Allah maɗaukakin sarki zai ba su daraja a nan duniya shine ya tsirar da su wannan daraja ce ya zamanto kan cewa su waiwaya su ga abin da Allah ya ma mutanen da suke karyata su da suke aibata su suke mugusta musu gashi Allah ya halaka su su kuma Allah ya tsirtar da su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya musu lokacin yakin badar su abdullahi bin mas'ud da su abu jahal suke musu azaba suke gallaza musu azaba sai ga su su ne wato su ne suka tsira su ne aka danka waɗannan ribatattun yaƙi a hannunsu kuma su ne ake cewa ku ɗauki gawawwakin waɗannan wato waɗannan wato mushan arna ku jefa su cikin rijiya suka ɗauke suka jefa su cikin rijiya wannan daraja ce Allah ya ba su idan ma kuma Allah ya nufi halaka Wanda yake ta hada tare da hatta waɗanda suke muminai wanda ke kuma wannan tana faruwa wata ku na la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba za su zamanto cikin halakakku ba ko da sun halaka din ranar alkiyama za a tashe su akan gwargwadon irin aikin su ba za a tashe su a bisa aikin azzalimai ba shine annabi wata ran sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin Zainab binti Jahash ya tashi da daddare yace wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab Boni tsananin azaba ya tabbata ga larabawa daga azaba wadda yake ta kusata ya ce bangon ya juju wa majuju gwargwadon haka ya rushe sai zainab ta ce a nuhu laku ya rasulallah wa fina salihun za a halaka za ta zo mana alhali akwai salihai a cikinmu ya ce na'am idan fural habas. ya ce kwarai za a halaka ku duk da akwai salihai a cikinku idan barna ta yawa idan dauda ta yi yawa a cikin al'umma dauda in dauda ta yi yawa sai halakar ta zo ta hada hadda mutanen kirki amma rana alkiyama sai a tashi mutanen kirki daban ba a cikin wanda za a yi musu azaba ba mutanen da yake kuma su ne mabarnata masu daudar su tabbata a cikin wato sakamakon dauda saboda haka kowa da irin darajar da Allah ya bashi kuma Allah ba marafka bane ne ga abin da kowa yake aikatawa ya san kowa irin aikinsa kuma ya san kowa irin abin da ya dace da shi babu abu wato la fa alaihi amal aiki baya buya ga Allah au qadru ma yastahiqu bihi min min thawabin aw iqab ko gwargwadon abinda mai aikin yake yake cancanta samu na sakamako ko na uquba na'am wa rabbuka ghaniyyu dhur rahmah in wa Allah ya ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma kuma ubangijinka ya rasulullah al ghani shine mawadaci dhur rahma shine ma'abucin rahama in yasha yudhibukum idan ya so sai ya tafi da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya mare ya maye a maimakon ku bayan ku ma yasha'u abin da ya so daga cikin halitta kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin akharin kamar yanda wato ya faru halittar ku daga zurriyar waɗansu mutane daban ba waɗanda yake waɗannan da kuka sani ba wato ya tafi da wancan tsaran naku ya kawo wani tsara to haka in Allah ya so sai ya tafi da ku ya kawo waɗansu mutane daban inna ma tu'aduna la'at abinda aka yi muku alkawarin zuwansa wato na bayyana wannan addini da kuma na tashin alkiyama da sakamako la'at mai zuwa ne la mahala tabbas wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba masu gagara Allah bane ba wanda za ku gajiyar da Allah bane ya zamanto kan cewa kun ce ba ku ce abin ba zai zo ba kuma ya zamanto abin da kuka faɗa ya zamanto shine tabbas ya zamanto kan cewa kun gagara Allah akan wato nufin sa ya zamanto zartacce akan ku ina ba ku ba ba ku ba masu wannan ikon bane Allah madaukakin sarki ya sifan ya ambaci sifar zatin sa da cewa shine al kuma a cikin nan akwai wato al-qasr qasrul ma'ru'a wato qasrul mawsuf qasrul sifati fil mawsuf an nuna cewa babu wani algani in ba Allah ba domin shine ma'anar wa rabbuka algani ubangijinka shine mawadaci babu wani mawadaci sai shi shine wanda yake ba shi da bukata ba shi da bukatar komai ba shi da bukatar kowa ba shi da bukata a gun kowa wannan shine Allah shine ubangijinka ya rasulullah shine mawadaci wanda yake ya wadata da kansa ba shi da buƙatar ku ko halitta ba shi da buƙatar ku ko mutane ba shi da buƙatar hattawa ba shi da buƙatar ɗa'aku annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan wadatar ta Allah a cikin hadithul qudsi wanda Allah ne da kansa ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar ce ya ibadi Allah yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shay'a ya ku bayina da na farkon ku da na ku ka duba na farko tun daga adam har ya zuwa ga tashin duniya da mutum da mutum da ku da ku sun zamanto akan zuciyar wanda yafi fi kowa tsoron Allah sun fi kowa tsoron Allah ma za da zalika fi mulki shay'a ba zai ƙara mulki na komai ba yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ma na dhalika min mulki shai'a da ya ku bayina da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku sun zamanto a kan zuciyar wanda yafi kowa fajirci yafi kowa kan gare ma Allah wannan ba zai tawaye komai a cikin mulki na ba to wannan babu wata wadata da tafi eh, wannan ita ce wadata da'ar masu da'a ba ta amfanar Allah saɓon masu saɓo baya cutar Allah jalla wa'ala ya ce inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha al'amarin ba wani abu bane aikin naku ne da nake kiyaye muku shi nake kididdige muku sannan in cika muku ladan faman waje da khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah Don Allah ne ya bashi ikon yin alkhairi wa man da gaira zalik fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu wani wannan ku sharri to kada ya zargi kowa sai kansa domin shine abin da ya aikata ne shine ya zabi fajircin bai zabi takawa ba saboda haka kaga takawa idan mutane sun yi takawa ga kansu suka yi takawa fajirci in mutane sun yi fajirci kansu suka yi ma ba zai tawaye komai a cikin abin nan a cikin mulkin Allah ba ko ba ma gani yanzu idan dan barna mutane suna yin barna wata rana dan mutane wato dauda ta yi yawa za ka ga rana ta fito kaga tana neman faduwa kafin ta tafi tana neman wato abin nan barna ta sa wato an rage mata karfi yadda take haka za ta fito mulkin Allah kenan ba abin da zai rage sai kuma sannan ya ambaci wata sifa tasa zur rahma ma'abucin rahma nan bai ce rahim ba sai ya ce zur rahma ma'abucin rahma domin ya kusantar da rahmar ya zuwa gare mu da nan makami ne na bayyana yadda Allah yake halakar da al'ummomi saboda haka domin muminai su kaunace shi su aminta da shi jalla wa'ala sai ya ambaci wannan sifa tasa yace zur rahma ma'abucin rahma domin yanzu kamar kaga idan zaka sifanta mutum da dukiya kaga zaka ce fulanu zu male ma'abucin dukiya ne in za ka ce yanzu in ka cewa fulanun alim da kuma ka ce fulanun zu ilm malami ne wane ma'abucin ilimi ne wani ne fi mubalaga in ka ce ma'abucin ilimi ne wato ya sifanta da sifar ilimi har ya tumbatsa da ita to Allah maɗaukakin sarki rahma ma'abucin rahama ne rahamarsa ta cika ta yalwaci dukkan komai wa rahmati wasi'at kulli ta yalwaci dukkan komai in ya sha yi sannan ya ce ya ambaci kudurar tasa da wadatar tasa yana daga cikin wadatar Allah kan cewar ku ba gagara ba ba dole sai da ku ba in tabbatar da addini ne ba dole sai da ku ba idan gyara al'umma ne in gyara duniya ne ba dole sai da ku ba in ya so sai ya tafi da ku gabaki ɗaya baya bukatar ku ya mare a maimakon ku ya kawo khilafofi wato al-istikhlaf shine waɗanda za su mare gurbin waɗanda suka tafi sai ya mare gurbin ku da waɗansu kamar yadda ku kanku daga zuriyar waɗansu ne Allah ya kawo ku shine Allah ta'ala yake faɗa yake cewa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalukum idan kuka juya baya ba ku taimaki addinin Allah ba sai Allah ya musanya ku da waɗansu mutane daban sai ya kawo su sannan su ba za su zamanta tamkar ku ba shi yasa yayin da mutane suka girma a suna ganin kan cewa su ne malamai ko su ne da ilimi ko su ne masu da'awa hmm, amma kuma sun riga sun narke sun shantake ba sa abin da Allah yake so ba sa taimakon mutane ba sa kira zuwa ga addinin Allah ba sa taimakon addinin Allah sai ga kawai lokaci ɗaya Allah ya share su an manta da su gabaki ɗaya akan sha'anin harka addinin Allah ya kawo waɗansu su ne waɗanda suke kiran kuma Allah ya sa ya rubuta musu kabul ya rubuta ya sa musu istiqama to wannan sunnar Allah ce wanda yake nuna wato wadatar Allah cewa baya bukatar waɗansu waɗanda za su ce wai su sun zamanto labudda sai su ba wanda yake labudda a wajen Allah to sannan amma tare da haka kuma ma'abucin rahama ne ba haka yake yin abin gabaki ɗaya share mutane ba a'a sai musu inzar ya daga cikin inzar ɗin irin wannan wa'azin da Allah da muke karantawa sannan Allah maɗaukakin sarki kuma ya yayi wa'id yi ban tsoro yace abin nan da ake muku alkawari fa la'ati wallahi zai zo a cikin wannan akwai tabbatar da wato tashin alkiyama da tabbatar da dukkan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa za su faru kafin tashin alkiyama sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna wato gajiyawar mutane a kan wato su canza tsarin Allah ya ce wa ma bi ma'ajizin wato ku ba masu gagarar da Allah bane kan zartar da abin da ya so na'am karasa قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني fasan فسوف lamuna man. Allah ya ce qul ya qaumi i'malu ala makanatikum kace ya rasulullah ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan naku kokarin inni amil ma ina nawa aikin fa sawfa ta'lamuna man man takunu lahu aqibatud dar da sannu za ku san wane ne wanda yake da kyakkyawar aƙibar gida wato kyakkyawar aƙiba a lahira innahu la yuflihu zalimun sha'anin shine azzalumai ba za su samu rabauta ba ba sa samun rabauta ba sa samun cimma abin da suke nufin yi wannan a shine da shine Allah madaukakin sarki ya rufe wannan maqta'i na wato a shine yayi wa'azi a ga dukkan waɗanda suke jin wannan alkur'ani ya ƙaumi mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da su ummatu da'awa waɗanda duk aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su tun daga wato ƙuraishawa da ya soma kiransu har zuwa ga wanda za a yi tashin duniya a karanta musu alkur'ani sun shiga cikin wannan aiki i'malu ala makanatikum ku je ku yi aiki akan iya iyawar da kuke yi almakana an fasara kuma da kan cewa nahiya da hali ku ci gaba da aiki akan halin da kuke wato halin da kuke na kafircin da rashin bi ku ci gaba da yin wannan inni amil ni ma ina nan ina aiki akan ci gaba da kira da kuma tsayawa akan aiki da Allah da abinda kiran nawa Allah madaukakin sarki yace ne aiki da shi fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani man ko da sannu za ku san wanda aqibatud dar ay al aqibatul mahmudatu fid daril akhirah wato kyakkyawa wato karshe wanda yake abin yabo a duniya a gidan lahira da sannu za ku san wanda yake da wannan mu ne ko ku ne wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna wato gaskiyar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da yake irin wannan kalubale da sannu za ku sani wato yana kan ilimi kenan kowa kuwa sauran kuwa ai kaga kowa cikin shakka ne anya ku abun nan fa gasi anya ku abun nan daidai ne ga fa abun da fa yake faɗa yaya kuke gani to wanda za ka gaje na wannan kokonton shine wanda ba shi da wannan ilimin amma shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana kan bayyana daga ubangijinsa shine Allah yake gaya masa ya faɗi wannan wanda ya nuna kan cewar musulmi akan bayyana yake na al'amarinsa kan cewa al'aqiba kyakkyawa kyakkyawan karshe ya tabbata zai tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya bi shi haka kuma muka gani din yanzu tsakanin wanda suke rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wane ne ya samu aqibatud dar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu kufaru quraish waɗanda aka kashe su lokacin yakin badr aka jefa su cikin rijiyar nan Ya ce hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan kun samu abin da ubangijin ku ya muku alkawari gaskiya ni na samu abin da ubangiji na ya mun alkawari gaskiya ya ce fa sofa ta'lamuna man man takunu lahu aqibatu dar ni na san wanda yake aqibatu dar ta tabbata a gare shi ga shi ya bayyana gare ni shine wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe ga tsoron Allah ne wannan sunna ce ta Allah cewa al aqiba ga tsoron Allah ne kai duk abin da zaka yi wanda ya zama zamanto ne yake tsororin tsoron Allah shine da kyakkyawan ƙarshe sama yake da kai sama yake da kai sannan kuma Allah ya sake karrara mana wannan jumla wadda take ita ma take tabbatar mana da sunnar Allah innahu la yuflihu zalimu tabbas sha'anin haka yake azzalumai ba sa rabauta wanda duk yake zalunci to ba zai samu falahu ba ba zai samu rabauta ba ba zai samu cika burinsa a yadda yake so a nan duniya ba ballantana a lahira don haka ya cancanci wato mu nisanci eh, don haka ya wajaba mu nisanci zalunci wannan sunna ce ta Allah jalla wa ala in dai kana son ka samu cimma manufar da kake so to ka kiyayi zalunci ka kiyaye shiga cikin haƙƙin mutane ka kiyaye shiga cikin haƙƙin wanda eh, mai haƙƙi babban haƙƙi ko shine haƙƙin Allah ka kiyaye ka kiyaye ka tsare tauhidi sannan ka tsare sauran haƙƙin masu haƙƙi haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan nan haƙƙin iyaye haƙƙin dangi haƙƙin iyali haƙƙin wato haƙƙin mata kenan na aure da haƙƙin mazaje na aure da haƙƙin 'ya'ya da haƙƙin makwabci da haƙƙin aboki da haƙƙin wanda sana'a ta haɗa ku da haƙƙin wanda mu'amala ta haɗa ku da haƙƙin sahibi a cikin tafiya ko a cikin mota wanda za ku zauna cikin mota motar haya za ku tafi daga nan zuwa abuja ka zauna ya zauna kusa da kai yana da haƙƙi wa shine wasu sahibu bil jambi duk waɗannan haƙoƙi suna nan yayin da ka zamanto kai al'adarka ba za ka haɗu da wani ba sai ka san yadda za ka yi ka cuce shi to ka sani da kai da rabauta har abada innahu la yuflihu zalimun mu rike waɗannan irin waɗannan maganganu na Allah suna bayyana mana sunnonin Allah ne allati la tatabaddal wala tatahawwal ba ta musanyuwa ba ta canzuwa ba ta kuma kaucewa daga ka'idarta haka Allah madaukakin sarki ya ambata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز في القضاء والنصر على الأعداء إنك تفعل ما تشاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فك أسر المأسورين من المؤمنين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اغننا بحلالك عن حرام وكرمك وبفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين